gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa hadiza kyari da ni amina buhari auna idan aka ce za a yi A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau ma uku ga watan Afrilu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan karin albashi mafi karanci. idan aka ce za a yi wani yunkuri na taɓa wannan mafi kankantan albashin da bai taka kara karye ba ko kuma a sa 'yan najeriya cikin wani hali to mu kungiyar kwadago ba za mu lamunta ba. Hadiza al'amarin karin albashi mafi karanci zuwa naira dubu talatin abin farin ciki ne amma da na fi farin ciki inda an kara a lokacin da ni nake bautan ƙasa <laughs> amma kuma 'yan kasuwa na nuna alamar kara kuɗaɗen kayan cefane da sauransu kuma da alama gwamnati za ta kara haraji hakan ya sa duk muna ta muhawara akan tasirin wannan karin albashin akan wannan maudu'in ne ya sa wakilan sashen hausa suka tattauna mana da 'yan kungiyar kwadugo da waɗanda suka yi yunkurin ganin an ƙara wannan albashi ra'ayin jama'a da kuma dai sauran masana akan wannan batu. Yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce, idan gwamnati ta ƙara haraji, kuna ganin ƙarin albashi mafi ƙaranci zai kawo sauyi? Ga kuma yadda kuka ba mu amsa. Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Usman A. Bello inda ya ce ko alama. Ga kuma amsar Suleiman Ibrahim shi kuma ya ce eh tabbas. Sai kuma amsa na gaba daga wurin Zaharaddin Garba Ustaz inda ya ce babu wani sauyi sai wahala mu mutanen Najeriya sai addu'a. Ga kuma amsar Abdulmutallib Mande Magarya shi kuma ya ce yau da gobe ikon Allah ba ma goyon bayan karin haraji. To sai kuma amsar Umar Adamu Katago inda ya ce a gani na idan har gwamnatin najeriya ta ƙara haraji babu wani abin da ƙarin albashi zai yi domin kuwa ya yi balansin sai kuma amsan abdullahi alkali iya shi kuma ya ce salam yau da gobe ina babu wani canji illa ma ƙarin kunci na rayuwa da za a sake shiga wacce ta fita baya to amsar mu na gaba kuma a yau ta fito ne daga wurin sani muhammad chindo inda ya ce sam ba zai kawo sauyi ba. Shi kuma sani mai lange-lange ya wuri amsan shi shine ba shakka ba wani sauyi da za a kawo ganin cewar kamar an bayar da hannun dama ne aka karbe da hannun hagu. Daga nan kuma sai amsar Yunusa Tanko ba ni in baka inda ya ce to idan gwamnati ta ƙara haraji zai zamo kamar ba a yi ba. Sai kuma amsar mu na gaba daga Muhammad S Nasir shi kuma ya ce gaskiya ni kan bana goyon bayan ƙarin haraji. To sai kuma amsar Mudassir Yusuf Ibrahim inda ya ce matukar za a ƙara haraji gara ma ba a ƙara albashin ba saboda tamkar an baka da dama ne kuma an kwace da hagu wata watakila ma sai an hada da aljihunka. Ga kuma amsar Mu'azu Sa'idu Suleiman. Shi kuma ya ce, a gaskiya wallahi ba zai kawo ba da ƙara haraji gara a bar albashi yadda yake a da. To sai kuma amsar Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe inda ya ce, wannan aikin gidan jiya ne an ƙara maka albashi amma sai a ƙara maka haraji an yi ba a yi ba kenan. Ga kuma amsar Jamilu Musa shi kuma ya ce a gaskiya ni a ganina ko kaɗan hakan ba zai kawo wani sauyi ba duba da yadda harkar ilimi a najeriya ya shiga wani hali to amsar mu ta ƙarshe a yau kuma ta fito daga wurin lawal sani na kawu daura inda yake cewa babu wani sauyi da zai kawo domin 'yan kasuwa za su hana ruwa gudu wajen ƙara farashin kaya to madalla mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da hirarta da jama'a. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da Naira dubu talatin a matsayin albashin ma'aikata mafi karanci da za a biya ma'aikata bayan an kwashi tsawon lokaci ana ta gwagwarmaya da ƙungiyoyin ƙwadago. waɗanda su ne suka kawo shawarar tun farko. Na tambayi sakataren tsare-tsare na ƙungiyar ƙwadago ta ULC, Comrade Nasiru Kabir, ko ya suka ji da haƙarsu ta cimma ruwa sai ya ce da fari mun yi murna ko mun ji daɗin wannan abu amma abin da ya rage shine maganan wato aiwatarwa inda za su mika shi mai girma shugaban ƙasa ya sa mata hannu ta zama cikakkiyar doka inda ma'aikata za su ci gajiyan wato wannan ƙari na mafi ƙanƙantan dubu talatin. To ya za ku yi da jihohin da ko a lokacin da albashi ke dubu goma sha takwas ma ba su biya ba? A to alhamdulillah kwanaki mun yi ta kiraye-kiraye a jihohi mun gaya wa kuma wato membobinmu da suke jihohi cewa duk gwamnan da ba zai iya biyan wannan abu ba a yana da kyau wato ya aje kujeransa ko kuma mu saka ma'aikatanmu su canja shi to alhamdulillahi ma'aikatan nan sun ji kiraye-kirayen nan wasunsu da ba su da niyan biyan wannan abu yau ba su bane a cikin wato gwamnatin jihohin nan to alhamdulillah nan babban nasara ne saboda haka gani ga wani ya isa wani wato tsoron Allah sauran da suke suka rage yanzu ko kuma wanda suke kai yanzu a ina mai tabbatar muku in ba su yi kokari sun aiwatar da wannan abu ba to ba za mu lamunta ba babu gudu babu ja da baya za mu zunduma cikin jihohinsu ina mai tabbatar muku sai sun biya wannan mafi kankanta albashi in ko ba su biya ba to ina mai tabbatar muku abinda gwamnatin baya ta abinda gwamnonin da suka shuɗe suka fuskanta shi ma su ma za su sake fuskantar wannan wato mu kungiyar kwadago a ko yaushe muna ga wa 'yan najeriya cewa ba muna yi bane ne don dalilin wani abu a'a magana ne na wajibi a biya ma'aikata wato haƙoƙinsu ko muna kan wannan baka saboda haka gwamnonin nan mun kuma gaya musu kudaden da suke shiga mun san kudade ne wanda gwamnatin tarayya tana ba su ba ma biyan albashi ba har ƙara ɗiban ma'aikata suna da kudaden da za su yi wannan aiki saboda haka duk gwamnan da iji ba zai iya ba mun gaya masa tun da ba gidan gado ba ne iya haƙuri ya aji wannan kujera ya tafi a bar wa'anda za su iya su zo su biya saboda haka wannan kiraye muke wa gwamnoni da su shiga taitayinsu tun da sun ga abin da ya faru da wasunsu su rasa kujerunsu dalilin irin wannan saboda haka a mun ji daɗin wannan abu abu da aka yi ko muna mai tabbatar wa 'yan najeriya za mu bi wannan abu har ran da za a biya kowa hakkinsa To wani hanzari ba gudu ba, gwamnati ta yi maganan cewa za ta ƙara yawan haraji akan kayayyaki da jama'a ke siye a kasuwanni. To baka ganin kaman ana biya ne da hannun dama ana kwacewa da hannun hagu? a wannan magana mun ji shi mu ma amma kuma mun rubuta wa shi mai girma shugaban kasa da kuma sauran wato za mu ce jami'an da wayannan wato alakera ce a kansu da su yi wa Allah su annabi su janye wannan shiri nasu don ina mai tabbatar ma 'yan Najeriya idan aka ce za a yi wani yunkuri na taba wannan mafi kankantan albashin da bai taka kara kare ba ko kuma a sa 'yan Najeriya cikin wani hali to mu ƙungiyar kwadago ba za mu lamunta ba duk ƙungiyoyin nan kwadago uku mun rantaba hannu na yarjejeniyar cewa a duk inda muka ga za a ƙara haraji wanda zai musguna 'yan najeriya da shauransu to za mu fito mu kalubalanci wannan shiri saboda haka muna ganin wannan maganganu da gwamnati take yi mun kuma rubuta musu su canja rawarsu don ba za ta yi tasiri ba. To yanzu in aka yi wannan ƙarin an gama kenan ko dai ko nan gaba za ku sake neman ƙari. A kamar yadda 'yan Najeriya suka sani dokar wato wannan ƙarin albashi ya ce duk bayan shekara biyar a yi wannan kari saboda haka idan lokaci ya yi muna tabbatar wa 'yan najeriya za mu sake wato fuskantar gwamnati da wannan kari wannan kari ne wadda doka ta ce duk bayan shekara biyar saboda haka da lokaci ya yi insha Allah za mu gabatar da wannan wasu ma'aikatan a nan abuja sun bayyana su a game da karin albashin da farko ga ummi yahaya alhamdulillah alhamdulillah allah ya sa wannan dubu talatin ɗin da aka ƙara ya yi mana amfani don saboda lokacin da aka ƙara mana na dubu sha takwas mun yi tunanin zai auki sai mun je kasuwa abubuwa a kasuwa sun yi tsada ba mu san yadda za mu yi ba kuɗi kawai haka nan sai ka ga ƙare to Allah Ubangiji ya sa wannan ya yi amfani ya mana albarka kuma. Sunana injiniya Abdulaziz Sani Aziz a matsayina na ɗan ƙaramin ma'aikaci mazaunin yankin nan kuje FCT Abuja muna murna da karin kudin albashin da shi shugaban kasa janar muhammadu buhari ya yi kuma muna mishi addu'a allah ya kara karfafa shi allah ya kara mai karfin gwiwa da zai yi fiye da wanda ya yi amin sun amin A daidai lokacin da ake sa toka sa katse a kan batun albashin, shi ma gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya ba da tabbacin zai ci gaba da biyan ma'aikatansa wannan sabon ƙarin albashin. Eh farko dai mun kiyaye albashinsu tunda muka zo jiga ba mu taɓa fashin ba da albashi ba kuma ba mu taɓa fashin ba da shi a mafi nisa 25 ga wata. haka fenshon ma'aikata haka gratuitin su in dai an cika ka'ida radda aka cikewa shegari da yardar ubangiji za a samu kuɗinsa kuma a yau jigawa ba a bin mu ba a bin mu salari ba a bin mu gratuity bayan haka lokacin da muna wancan alkawura mun yi alkawari da su ba a basu kuɗin hutu za ci gaba da bayarwa kuma tun da na zo shekara ukun da muka yi na yanzu mun bayar kuma wannan ta hudun ma kuɗinsu yana nan da lokacin yayi da muke bayarwa za mu bada bayan wannan bayan wannan mun yi magana ana, cusguna cizguna musu wajen jarrabawa ci gaba muka ce mun ɗauke jarrabawa ci gaba duk ma'aikacin da yake aiki idan lokacin ci gabansa ya wato promotion ɗinsa ya yi za mu yi ƙoƙari mu tabbatar cewa an masa adalci. so muka cire jarrabawa sai dai wurin da yake aiki za su duba yanayin aikin su ci da shi gaba wanda kuma ake ga yana da bukatar dan training a sa training sannan a ci gaba da shi wannan shi ma alkawarin mun cika kuma mun kara kuɗi da ake barwa na bashin motoci da babura a wannan sannan kuma mun duba bukatunsu akwai motoci da aka kawo masu taya uku mun nemi ma'aikatan da suke so mun ba su bashi su biya cikin shekara hudu bayan wannan lokaci-lokaci mukan karbi shinkafa mai ragi da wace gwamnati take taimakawa da ita a siyarwa ma'aikata kuma su biya cikin wata biyu ko wata uku to wayannan abubuwan da ma'aikata da muka yi sa akwai wannan kyakkyawan mutunci da girma tsakanin mu tun da jirgin birnin yamani shi jirgin birnin ingila to ja kaɗa da italiya in ya ɗan kuka ya kajiya bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. madalla yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina domin jin ta bakin mai fashin baki akan harkokin tattalin arziki Yushe'u Aliyu. Ciwon farashi yana zuwa na tattalin arziki da wasu dalilai. dalilai kuma ya hada da haraji wanda an kara ma kayayyaki yana kuma faruwa a tattalin arziki wurin Najeriya da ƙarin kuɗin mai wanda lokaci-lokaci in an yi yakan samu irin wannan. yana kuma karuwa saboda yanayin kasuwar kuɗi na canji wanda idan kuɗin ya ɗaga farashi yakan canza in kuma ya sauka wani lokaci yakan canza ya kuma haɗa da dokoki na gwamnati na abubuwan da ake shigowa da su ƙasa idan aka hana shigo da su a wani lokaci ko kuma ƙara yawan abin da ake shigo da su su ma farashin yakan sauka haka kuma akwai yanayin da shi kan shi ƙarin albashin zai iya shafan hawan farashi a cikin tattalin arzikin kasa. Ya kake ganin karin albashi da gwamnatin tarayya ta bayyana a baya-bayan nan. A dubu biyu da goma sha ɗaya an ƙara albashin wanda ya kai dubu goma sha takwas ɗaya fi ƙarancin albashi. A dubu biyu da sha ɗaya nan ƙarin albashi a hawan farashi ma sau kayayi a ƙasa. kashi na farko kenan. Kashi na biyu kuma a dubu biyu da goma sha bakwai kamar yadda muka yi bayani lokacin da ba a yi ƙarin albashi ba ba a ƙara kuɗin man fetur ba da a yi komai ba amma hauhawar farashi ya kai kashi goma sha takwas da ɗigo uku cikin ɗari to kaga ashe shi tarin albashin yana faruwa ne a wasu dalilai kuma dalilan nan gwamnatoci sukan haifar da shi saboda wajen ƙarin in kai magana za ta ƙara haraji akan wasu abubuwa to galibi a waɗanda aka yi tunanin kara musu haraji tun farko za su shirya mu kasuwa to wannan dalili na iya haifar da hawan farashi inda a yanzu ai ƙarin albashin ba a fara ba da ko kwabo a cikin ƙasan ba to ka ko tun da ba a fara ba da ko kwabo a cikin ƙasan ba to ya za a hawan farashi a alaƙanta shi da ƙarin albashin misali inda kuɗin da za a bayar ma mutane ne ake ganin idan hada hadin kuɗin ya karu a cikin tattalin arziki zai zaburar da karancin abubuwan more rayuwa wanda karancin su zai zai tura farashi ne sama ko kuɗin da su zo hannun mutane ba a horon farashi ya zato ta ga ake wasu matakai ne da aka ɗauka kafin karin albashin yake haifar da wannan ko kuma haifar da na wannan lokaci da muke magana a kai a yanzu. Yawa to misali idan aka ce za a kara albashin nan kamar yadda aka kai kai da yanzu. za ka galibi da zaran an bayyana batun karin albashin kafin ma kara farashi ya hawa me ke kawo haka ne dan eh, shi ne ɗabi'un mutanen ƙasan da kuma irin abin da turanci ake ce musu business wato mai kenan da hausa wato business hadama na mutanen ƙasan zai galibi fitintunan ƙasan da kanmu muke haifar da su saboda ɗabi'un da ba su da kyau a matattunan arzikin ƙasan duka ɗabi'un da na ma'aikatan na ɗaya kenan da na 'yan kasuwar biyu kenan hatta kuma da na gwamnatin na gwamnati shi ne misali a fara magana cewa za a ƙara haraji kala kala kala don a samu abin da za a ba kafin shi su fi karin albashi wanda tun lokacin an samu shekara ɗaya wanda ya kamata a shirya da wannan sannan a yi shi a kan tsari sannan kuma a yi shi yadda ba zai shafi farashi a kasuwa ba ta ji ɓangaren gwamnati kenan ɓangaren 'yan kasuwa su kuma haɗama waɗanda tun kafin a fara albashin dama sun kosa su sami yanayin da za su kwace kuɗaɗe a hannun mutane ko kuma yanayin da suke ganin za su samu arziki a cikin tattalin arzikin ƙasa. Shi kuma ɓangaren ma'aikata ne. yanayin yanda akan fitar da korafi da kuma irin a ibi kuɗaɗen a shiga kasuwa a yi siyan abin da ya dace da abin da bai dace ba shi ma irin wannan ɗabi'i yana taimaka ma hawan farashi wanda hawan farashin a ƙarshe duk sai ka ga cewa shi ɗan kasuwan bai more da ita gwamnati da ta more da shi ma ma'aikacin bai more da a ƙarshe wanda kuma ba su da kuɗi ba su samu komai a cikin tattalin arzikin ƙasa wato waɗanda ba su da ayyukan yi ita ita su ne aka tun aka kaka sun duma su cikin matsalanciyar rayuwa wanda za su koma abin da ake cewa da bai bai matsalanci wato a turan da bishop cycle of poverty. to su misali malamin shehu aliyu Um, duba da yadda farashi ya fara tashi sama kafin ma sabon albashin ya fara shiga hannun ma'aikata. Kana ganin menene makomar farashin kayayyaki musamman idan aka ce ma'aikata sun fara cin moriyar wannan sabon albashi? Shi ne wato a cikin da biyan shi ne za a ɗan sami wannan ƙari-ƙarin albashin, ai ƙari-ƙarin farashi. Wanda a gajeren zango zai yi tasiri kaɗan a wurin masu soja a dogon zango lokacin da aka kora kan, za ka iske cewa dole a kasuwan za su yi su sauka amma shi ma zai dangana ne da irin dokokin da gwamnati ta cike da su na haraji din wanda a zahiri zai iya canza farashi saboda idan ka canza farashin misali abin da ake samu kamar kamfanin da yake yin wani abu wanda talakawa na bukatar su suna amfani da su yau da kullum tana tsora musu haraji ya harajin nan ba za su tsora ma masu siyan kayan su ne haka kuma kamfanonin da ke da kayayyakin masarufi sun fara shirin biyan albashin ne tun yanzu saboda kudaden da suke tunanin za su fara ma ma'aikatan su na albashi su nemo shi a hannun masu siyan kayayyakin shi wanda shi ne a yanzu ya haifar saboda ko harajin ai ba a tsara musu ba amma shi ba su zuwa su saka saboda ba tsare-tsare ne da yake kula da irin waɗannan abubuwa kuma dole ne hukumomi waɗanda abin nan yake a kan su musamman hukumomi da ke sa ido consumer protection eh, council waɗannan ma'aikatu dole ne su tashi tsaye da kuma hukumomin haraji domin su su biran waɗannan kamfanoni kuma idan suka dira musu domin a daidaita farashin nan saboda idan za a yi abu kamar za a yi gini ne kuma a rusa shi idan muka duba da misali gwamnati take kiran kara haraji na bas a kan kayayyaki kana ganin cewar idan har aka kara wannan haraji din zai shafi ainihin albashi da za a kara ma'aikata da kuma rayuwa a gaba daya cikin kasa a wasu, ana kara bamu adatta wanda aka ce musu bas wato haraji ne na ciye-ciye da abubuwan da ake cin su a ƙasar. To zai shafi farashi, ƙara shi, amma kamar wani da muke fikira ba ƙara haraji ne a gaban gwamnati ba na gaskiyar magana kenan abin da ke har gaskiyar magana shi ne gwamnati wannan harajin da take da shi na balo added wanda yake tax shi ne a watan da ba sa biyan wannan haraji wanda suna da yawa da kuma ma'aikatu ko kuma hukumar da ke tsallake haraji a kowane lungu na Najeriya a tabbatar da suna biyan wannan haraji a tabbatar kuma bayan ana biyan wannan haraji an kula da wasu haraje-haraje musamman abin da ya shafi haraji da ake samun ribobi na wasu kamfanoni wanda suke biya a duba waɗannan haraji wato a inganta dokokin da suke ƙasa tukuna sai an gama da dokokin da ke ƙasa sannan a duba ta canza dokan haraji wanda idan aka ci gaba da haka wato ana duba dokokin haraji a tabbatar an dora ma haraji na kashi biyar cikin ɗari na abubuwan da aka yi a Najeriya da kwangila da sauransu gwamnatocin jihohi na biya kamfanonin shuwa suna biya yan kasuwa suna biya waɗannan haraje-haraje da aka ɗora ma kasuwanci waɗanda tuntun doka ta ɗora su a ga ana karɓar shi ya fi matattunan arzikin a mahimmanci a bisa ƙara wannan haraji saboda ƙara shi ne zai tafi da irin ɗabi'unmu za mu ƙara kamar abin da za mu sake gini ne mu rusa da kanmu a yi gaba kamar da kuma a ci baya. yau to yanzu misali kenan idan har aka ƙara wannan haraji kuma a ƙara albashi kenan ya zama kawai an yi ba a yi ba kenan ba za a samu wani sauki na rayuwa ba. ka eh, za a samu sauki na rayuwa ba saboda galibin duk wanda yake da haraji eh, ko duk wanda yake da wani albashi ko a matakin kamfani ko a matakin gwamnati na jiha ko na tarayya ko na karara hukumomi za ka yake cewa yana ɗaukar nauyi na waɗanda ba sa aikin yi ko kuma waɗanda yake tallafa ma to idan duk farashin abin da yake tallafa ma mutane musamman abubuwan da ake ci yau da kullum wanda ya shafi ɗan kuɗi ne kaɗan wanda za a tsara sannan kuma shi kuɗin da za a tsara zai zama yana da faɗi kuma harajin zai zo ya mamaye duk abin da ke kasuwa ya ɓaci a ƙarshe za ka ga wanda za su fi amfana da wannan tsarin albashi ko kuma tsarin harajin zai zama waɗannan kamfanoni ne wanda za su amfani da daman ƙarin haraji su ƙara farashi wanda za su ɗibo kuɗaɗe masu yawan gaske a ƙarshe shi ka ce ganin masu kuɗi suna zama masu kuɗin gaske talaka kuma tana zama a suna zama a talauce na kaskanci. menene alakar ƙarin haraji ko kuma menene illar ƙarin wannan haraji akan sabon ƙarin albashi? Yawa, su a gwari-gwari shi ne duk sanda aka ce ga albashi za a ƙara. Sannan kuma gwamnati ce maza maza su ce za ta ƙara haraji. Wannan yanayi da aka kawo shi shi ne yanayin da zai zaburar da farashi kamar da nuna mata, tun da abu biyu ne zai je ma kamfanoni. Na ɗaya abin da za su biya ma'aikatan su zai ƙaru daga yadda suke biya. na biyu kuma harajin da za su ke biya wanda aka kara musu to za su nemo kuɗi harajin da aka kara musu na ɗaya kenan za su nemo kuma kuɗaɗe wanda suka kara ma'aikatan su albashi wanda in ka haɗa waɗannan abubuwa suna za su koma su shafi wato variable cost kuɗaɗen da ke canzawa wajen kirkira ko kuma wajen yin wajen yin eh, aikace-aikace a ƙasar wanda a ƙarshe wannan harajin shi ne zai koma ya zama yana da yana kawo rauni a wajen masu shiga kasuwa na wajen yanke kudaden da suka samu da ƙarin albashin zuwa riban kamfani zuwa kuma riban yan jari hujja waɗanda kullum suke amfani da wata dama suke kasuwa saboda haka dole ne a duba harajin da za a tsara a kuma kiyaye lokacin da za a sa haraji kamar da zai yiwu irin haraji kamar da haka tsarin albashi da haraji a lokaci ɗaya ba wannan yana da yana da illa ga tattalin arziki gaskiya a matsayinka na masanin tattalin arziki kana ganin akwai yiwuwar ƙara albashi ba tare da an yi tsarin ina za samu kuɗin da zai wannan ƙarin ba eh ita gwamnati tana da hanyoyin samun kuɗi tala tala amma abu da muke cewa shi kanshi harajin su hukumomin harajin da suke karɓar haraji sun san inda harajin yake zucewa ai kamar babu adata da withholding tax wasu haraji ne waɗanda ake samu mu 'yan kwangila kuma in ka duba irin kasafin kuɗin da jihohi suke yi da kasafin kuɗin da kamfanoni suke da gwamnatin tarayya na manya-manyan ayyuka ayyuka ne manya-manya duk a cikin masu biyan haraji a cikin ƙasar ba wanda suka kai ma'aikata biyan haraji a lokacin da ya kamata a biya inda kowa yana biyan harajin su gwamnati ba ta tafi da ta tara haraji ba abin da muke kira shi akwai dokokin harajin saboda ba a yin haraji kai tsaye kamar shi wannan value added tax din ai wato aikin da ke gaban hukumomin da ke tara haraji shi su tabbatar don wannan kashi biyar cikin ɗari da ake biyan nan kamfanoni da ma'aikatan gwamnati da waɗanda ya kamata su biya a tsaya tsayin da suna biya shine matakin farko saboda kullum akwai efficiency na tax collection eh, wato kuɗaɗen da ake sara ma gwamnati saboda ai kasafin kuɗin ƙasa sanda aka gabatar da shi misali an gabatar da tsarin albashi to ba buwai tsarin albashin kawai ka gabatar ba ai an gabatar da kasafin kuɗi ne na dubu biyu da goma sha tara wanda aka haɗa da ci harajin tsarin albashin ke da za a yi aka hada aka nika ma majalisa to shi wannan kasafin kuɗi akwai dokokin da suka tanadar da wanda za a samu kuɗaɗen da za a yi wannan aiki a cikinsa wanda ko da an soke tsarin albashin a hawan farashin ba zai faɗi ba. akwai masu ƙorafin cewar manyan-manyan buloniya-buloniya da muloniya-muloniya da suke cikin najeriya ba sa jan harajin su daidai me za ka ce akan wannan. da yawa daga cikin biyan wannan manya-manyan harajin sun huce a jikin siyasa sun huce a jikin gwamnati saboda haka kudaden da ya kamata a rinka ba hukumomin haraji lokaci lokaci lokacin da ya dace za ka shi ne za a yi kamar yadda na gaya maka duk faɗin masu biyan haraji da value added tax da withholding tax da profit after tax da kuma wannan harajin wanda yake ASUN shine ke yi wanda ma'aikata ne kadai duk wata duniya a cikin biyan harajin nan a kai a kai kuma ba sa fange saboda gwamnati ta shirya karɓar haraji ba ma'aikacin da za a karɓar masa haraji saboda haka kullum ma'aikatan suka nema a musu ƙarin albashi sun fi gwamnati shiryawa wajen neman albashi saboda ba a taɓa zargin ma'aikata da rikin biyan albashi su ba sai dai kawai a zargi hukumomi da aka ɗora ma nauyi na karɓar harajin nan wanda su ne za su karɓo harajin nan. kawo sabon haraji ba shi ba ne zai gina tattalin arziki da yawa masana sun yi magana kamar irin masana kamar su idin kaldun sun asalin ya yi bayani duk sanda aka cika haraji a aka duk lokacin da aka karɓi haraji wato an ta'an to zai gina ƙasa sosai amma duk lokacin da aka azazzama haraji to wannan azazzana yawan haraji to shi kuma zai gurgurgula da tattalin arzikin kasa saboda shi kar harajin zai tsire ma kowa ne zai tsire a jihun duk masu zuwa suna hada-hada a kasuwa ne wanda a ƙarshe zai yi gurgu da ƙarfin shi a kasuwa wanda wannan ƙarfi su zai dawo sai ga duk mutane kawai wato gwamnati da yau. To a ƙarshe kuma a gurguje sannan a takaice menene abin da ya kamata gwamnati ta yi domin ta samu kuɗin biyan albashin nan ba tare da an ƙara wannan harajin na bas ba. Shi ne wato a koma shi ba kuɗin shi shi kan shi. Hukumar da ke tara kuɗi ta tabbatar ta karɓo harajin da wannan kashi biyar cikin ɗari na balu adadda. Ta farko kuma kuɗaɗen kwangiloli wanda a cikin su ne za a samu kuɗaɗe masu yawa wanda in ka biya manyan ayyuka da kuma ayyukan gwamnati na tarayya. sannan kuma duk kasafin kuɗin da aka yi na gwamnati a rinka yin shi ɗari bisa ɗari saboda in an yi kafafin ɗari bisa ɗari shi ne za a yi waɗannan manyan ayyuka shi ne waɗannan ayyuka kuma za a samu harajin shi sai kuma sun rage manyan 'yan siyasa na ƙasan waɗanda suke karɓar abin da ya fi naira dubu talatin yawa su duba abin da suke karɓa su yi mizanin su da tattalin arzikin ƙasa wanda za a samu da gowar kuɗaɗen da ake ƙatarwa a irin waɗannan wurare. Wato in na fahimce ka kamar misali ta rage albashin su kenan. To eh, kwarai da gaske a lokacin da mutum da yake karɓar miliyan goma sha uku ana magana wani zai karɓi naira dubu talatin to bambancin miliyan goma sha uku da naira dubu talatin har sai an har sai an gaya ma mutum bambancin da ke wannan tsakanin rayuwa waɗanda mutane ne kuma iri ɗaya a cikin tattalin arziki iri ɗaya mai yiwuwa ma mai dubu talatin ne ya ji ba da gudunmawa na zahiri na tattalin arzikin ƙasa. a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Zainab Abdulrahman tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa. Hadiza Kyari. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari